a tunani na ni ban san wanda ya taba yarin nan ba a hakika an samu saga daga karkashin yarinya. nan da ya zo yana magana na ce a cikin gida ko nawa ne ko biyu ne ko akwai wani da kuke zaune tare da shi sai ya ce mana a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu, makon jiya muka yi sallama tare da neman matakin da kuke gani ya kamata a ɗauka domin shawo kan fyaɗe da ake yawan yi wa ƙananan yara a arewacin Najeriya. To kamar abin takaicin da ya faru a jihar Katsina da muka kawo muku makon jiya. A yau muna jihar Niger, inda a nan ma ake zargin wani magidanci da yi wa 'yar agolarsa 'yar shekaru uku fyaɗe ko da yake ya musanta aikata wannan laifi. Ga bayanin da mahaifin yarinyar Malam Abubakar Isa ya yi wa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ko da aka kawo min yarinya, ko da zan samu labarin kwana uku na ɗauki yarinya aka kai ta asibiti. A hakika an samu saga daga karkashin yarinyar nan. Kuma da ya zo yana magana na ce, ya an mata. sai na zo na ce to maganan da ka zo da shi ba shi za ka zo mana da shi ba domin duk abin da ya kasance ga yarinya tunda tana hannunka kai ne ka jimmata a cikin gida ko nawa ne ko biyu ne ko akwai wani da kuke zaune tare da shi sai ya ce mana a to tunda matsala ta zo ta shiga da wannan a karkashin yarinyar nan babu wanda ya kawo wannan matsala kai amma abin da ne nake so inda tun jiya ka zo din ka bani bayyane aka je aka dubi lafiyan yarinya aka ga da cewa wani abu bai cutar da ita daga ciki ba da wannan magana na riga na kashe ta amma duk da haka za a je a binkici wannan yarinya in babu wani matsala to magana ta mutu amma muddin inda matsala ne domin saboda in babba har ya kwanta da yariyan da bata kai min minzali ba to duk lokaci ko in ta yi girmanta matsala zai zo ya dinga binta har ya zama mata lallura har illa masha Allah na ce to idan har aka binkita babu wannan matsala to babu wani damu amma da matsala to ka yi tarsunan yarinyar nan ka yi mata magani har ta zo ta samu lafiya kama lokacin shi me ce maka to a lokacin da muka da rabu da shi haka ya ansa cewa shi ne yayi eh, ya ansa da cewa hakika haka nan ne amma insha Allah zai je ya mayar ma wato kakan yarinya kuɗin da ya kashe wani an sawa da nake so in fahimta anan ansawa cewa shi ne mata rauni zai mata magani ko ko dai ansa zai mata magani ne kawai a hakika ya ansa domin babu gaddama tunda yarinya daga karkashin shi take kaga babu wani gaddama daga cikin wannan al'amura ya ansa cewa shine yayi mata rauni a haka hankurin da ya bada kenan ya ba ku hakuri eh hakika ya bada hankuri ce me kenan ya ce mu yahe mashi na ce to wuri na magana ta kare amma lafiyan yariya nake so amma ba ku yahe mai badin kenan eh eh to wannan magana ba ni na zo da ita ba ko ba gaskiya ba ni ma an neme ni ne so wanda ya zo da ita uwa ne domin ita tana da hakkinta da za ta bi hakkin nata domin saboda wanda ke da 'ya'ya haifa to kuma 'yan nan a ce mijin da ke aurenta ya yi kwanciya da ita shin ya za ta dinga kallon shi kaga za ta kalle shi da wani manufa kai ne uban yarinyar nan yanzu me kake so a yi ito a hakika ne dai a nawa dai manufata ina son a dubi yannan hukunci yadda ya dace akan al'amuran nasa a yi masa ta shari'a amma kai ma ka yadda cewa tabbas ya aikata wannan to a hakika tunda na ga wannan ciwon kaga za yadda da haka tunda ba a kawo wannan wanda ya jin mata ba kaga yadda na kenan ya shiga amma da kama an kawo wanda ya jin mata kaga ban yadda da cewa shi bane shi kuwa a nasa bayanin malam bawa kundu wanda ake zargi da yi wa 'yar agola sa'ib shekaru uku fyaɗe ya musanta aikata laifin tare da zargin matarsa da ƙulla masa shiri. To sai dai za mu nemi gafara domin ba lallai ne bisa al'ada a yi irin waɗannan bayanai ɓalo-ɓalo ba, amma babu makawa idan ana so a ji nasa ɓangaren ga bayanin nasa. Gaskiya ban yi ba. Abin da ya faru ita ko da ta aiki ta samu gani yarinta nan. ka gani mijinta ban sani ba sannan da ni ban sani ba sai ta tashi kaji ma yau ta ce kwana uku to ni a gida da ta ce ma wai na fita ɗakin nan ɗakin nan nike har gari ya waye sannan kuma kaji ta ce ya kwana uku to da kwana uku na yi ni kuma ina nike a gidan nike kuma yariyan ga kulliyomin ko bugunta ta yi ma yariyan sai na taso mata da faɗa ce mata haba ki bubbugun yariyan ga ni shi yasa ban son a kawo yariyan da ba an haife ta nan gidan ba saboda bugu shikenan shine ina ma cewa zan gaya ma uban auren sai wanga magana ya zo ka nemi kai amfani da ita ta e lokacin na nemi ta in yi amfani da ita taki da taki kuma sai na ji bol ya zo mani sai na kewaya kewaya wanda na kewaya sai ita ta fita da ta fita din nan sai ni da na zo na ajiye buta sannan sai na bi da na bi ta na ga ta buɗe kofan zaure sai na ganta can da zan yi mai magana sai na ga za ta gangara za ta tafi sai na dawo na rufe na zaurin sai na fito ta can ce wance a ah, muke faruwa ne ce a ah, ta yi shiru amma lokacin ita karamar yarinyar tana ina a tana tana nan gado ba wanda ya taba ta shikenan sai na ce mar to wai fata ki yi min menene ke faruwa ne ki gaya min daga zuwa biki an je an dawo sannan sai ki taman da kaya cewa ba zan yi amfani da ke ba ki yi haƙuri mu shiga sai muka nan lallabo da ita muka shigo da muka shigo kuma cewa to shikenan na ga ya fi ma hakan ga mu kwanta kai a ina ka kwana ran a nan ɗakinta a ɗakinta ne ba ma ɗan uwan ta je biki ita ma amma ita ta ce ba ɗakin ka kwana ba a ɗakin ta nike ai na nime ta da kwana ne sai ta ki kaga daga nan sai ta hito eh ba ni na hito amma ma'ana ku uku kuka kwana dakin guda kenan da yarinyar da ita da yarin da yaro nan da aka haifa ka gane ai to shine kuma daga nan na lallabo ta yanda na ce maka na lallabo ta sai muka shiga muka kwanta amma bayanan da su hukumomi suka nuna nan cewa ka amsa laifinka kai ya aka ka canza magana ni ban an shi ban ce ma kowa na an shi laifi ba saboda abin da su gashi shi abinda baka yi ba ba za ka ansa ba ko an da muka yi magana a can wajen su na ce masu ni dai in dai kasafin wanci ta yi man Allah ya isa mai in kuma ni na yi na ɓoye Allah zai isa mata. a Ina, a can shi ya fara cewa e tunda ya ji maganan da jiyan da na zo da ya san ni ne ai da ban dawo ba maganan ga ya bashi tunda ya riga ya gane ko menene to tunda ni ma da na zo din na ce ba zan wuce ba sai an nemi yariyan ga na san lafiyan me yake faruwa da ita to sannan sai suka ce ba kuɗi uban auren ya ce a wuce wannan duk ba masala duk abin da aka yi za mu gaya maka to shine kenan ina can kasuwa sai na ga takardan da takardan ya zo shine muna cikin karanta takardan sai ga wayan shi ya ce i eh, kakka ga takardan nan ka sa damuwa amma ka zo gobe duk komi zai yi kila ne tun da na zo shi wanga tsohon mijin sai ya ce a ah, shi ai da ya san cewa ni na zo jiya da ai magana a kare tun jiya amma tun da bai sani ba shi ne na zo yau to ai shi ya bar magana nan tun jiya ga ita wannan yarinyar gata da rauni dai a al'auranta kai a tunanin ka waye mata yawa a tunani na ni ban san wanda ya taba yarin nan ba tun gaskiya ba dai kuna ba dai gaskiya kuke so ba to ni a sani na dai yanzu ba zan ce waye ya taba yarin nan ba ka gani a gabana aka yi abun kuma ban sani ba a gaban ka aka yi me kenan eh, shi wannan aidiyan a wajena take ai to kaga ban san ko me ya faru da yari ba ka zargin kowa a ni ban zargin kowa to haka nan ciwon ya faɗo mata ke to ai yanzu dada wannan sai sai gaibi sai Allah ka gani to za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu domin gano mai gaskiya a wannan lamarin muna kuma godiya ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin yanzu a madadinsa da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza